This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake shigowa da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ra'ayoyin waɗansu mazauna jamhuriyar Nijar dangane da takun sakar da ake tsakanin ƙasar Saudiya da kuma Iran. Ibrahim Alfa zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya Mustapha Nasiru tsari ya gabatar da sharhin jaridun Najeriya. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwada harba bom ɗin hydrogen a yau dinnan Laraba. Sanarwar wadda aka yi ta ta gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar ta zo ne ƙasa da wata guda bayan da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya yi ikirarin cewa ƙasarsa ta ƙirƙiro bom ɗin hydrogen. A lokacin Amurka da sauran ƙasashe sun yi watsi da ikirarin nasa. fadar shugaban amurka ta white house ta ce bata tantance gwajin da koriya arewar ta ce ta yi ba to amma tana mai yin allah wadai da duk wani mataki na sabawa kudirin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai magana da yawun kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya din net price ya faɗi a wata takarda cewa amurka ta sha jaddada cewa ba za ta lamunta da duk wata koriya ta arewa mai makaman nukiliya ba jiya talata hukumomi suka zakulo gawarwakin 'yanci rana akalla 36 ciki har da yara da dama waɗanda ruwa ya cinye su nesa da gabar turkiya bayan da jiragen ruwan da ke ɗauke da su suka tuntsire sanadiyar tangadin teku yayin da suke ƙoƙarin isa tsibirin lesbos na ƙasar girka a cewar jami'ai da rahotannin kafafen labarai an ceto sha biyu daga cikin 'yanci ranar ba a tantance adadin jiragen ruwan da suka nutse a sanadiyar iskar da kan auku a wannan lokacin ba to amma kafar labarai ta dogon ta ce abin ya shafi akalla jiragen ruwa biyu an tsinci gawarwakin akalla 26 a gabar tekun arbalik yayin da sauran kuma aka tsince su a gabar dikili wani wurin shakatawa mai tazara kilomita kimanin 50 daga ivalik shugaban amurka barack obama ya zayyana hanyoyin da zai bi wajen dakile yawan kashe-kashe da bindigogi a kasar a yayin wani jawabi mai sosa rai da ya yi ga amurkawa jiya talata inda ya ce mutane na mutuwa kuma kullum akan ba da hujjoji marasa gamsarwa na dalilan kasa ɗaukar matakai obama wanda ke jawabi a ɗakin gabas na fadar white house zagaye da waɗanda harbin bindiga ya shafi rayuwarsu ta hanyoyi daban-daban da waɗanda aka kashe musu 'yan uwa da bindigogi da ƙungiyoyin rajin takaita wanzuwar bindigogi da kuma 'yan majalisar dokokin amurka ya cicciki majalisar tarayyar amurka saboda kasa amincewa da kafa dokar gindaya tsauraran matakan takaita wanzuwar bindigogi yana mai kiran 'yan majalisar tarayyar amurka da sauran amurkawa da su yi karfin hali su ɗau ƙarin mataki kowace shekara harbe-harben bindiga na lakumi rayukan amurkawa sama da dubu talatin ta hanyoyin kisa na mai kan da wabi da masu kashe kansu da tashe-tashen hankula a gidaje da dai sauransu a cewar fadar ta white house wannan batu ya janyo zafaffar muhawara tsakanin amurkawa masu sukar matakan na cewa ba za su daƙile kashe-kashen da ake yi da bindigogi ba kuma hakan yin karan tsaye ne ga gyara ta biyu ta kundin tsarin wato kundin tsarin amurka wacce ta halatta amurkawa mallakar bindigogi to kuna cin labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tawagar majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar afirka ta tsakiya ta ce tana kan binciken wasu sabbin zarge-zarge na lalata karfi da yaji da kuma cin zarafi da ake ma sojojin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a babban birnin ƙasar tawagar wadda ake kira minuska a takaice bata bayyana dalla za zarge-zargen ba a bayanin da ta yi jiya talata to amma ta ce wasu jami'an asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya sun gana da wasu da abin ya shafa waɗanda duk 'yan mata ne kuma suna taimakonsu da jinya da kuma kiwon hankalinsu a baya an sha zargin sojojin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da laifukan lalata har sau goma sha biyar a jamhuriyar afirka ta tsakiyar waɗannan zarge-zargen sun sa har sai da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya kori babban manzon majalisar ɗinkin duniya ƙasar babakai gai a watan agustan bara an ɗage tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin burundi da ƙungiyoyin adawa ba tare da faɗin ranar da za a ci gaba ba tattaunawar wacce aka fara a uganda a watan jiya da an tsida yau laraba ce don ci gaba da yinta a birnin arusha na tanzania to amma wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen burundi mai suna joseph bangurumbuna ya faɗi jiya talata cewa gwamnati ba za ta shiga tattaunawar ba saboda an saka wasu da ya ce masu goyon bayan tashin hankali ne shugaban uganda mayori museveni na ƙoƙarin sasanta dambarwar siyasar burundin wadda ta biyo bayan sanarwar da shugaba Pierre Nkurunziza ya yi a watan Afrilun bara cewa zai tsaya takara karo na uku. Tun sannan tashe-tashen hankula tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga da kuma jerin hare-hare a Bujumbura babban birnin kasar sun yi sanadin mutuwar mutane sama da 400. Labaran duniya kenan kuka saurara. yayin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin ƙasar saudiya da iran waɗansu mazauna jamhuriyar niger suna masu ra'ayin cewa kamata ya yi ƙasashen su nemi hanyar sasantawa da juna wakilin haruna mamman bako ya ji ta bakin waɗansu 'yan jamhuriyar nijar ɗin kuma ga kuma rahoton da ya haɗa mana a cewar malaman Sani Ismaila Mamba a matsahabar Shi'a a nan garin birnin kwanne kasashen yamma ne ke hukka kasar Saudi Arabia domin kawo tarnaki a gabas ta tsakiya musamman kuntata ma kasar Iran. Da yake in kuka duba ina jin kafafen yada labaru daban-daban suna faɗin irin abubuwan da suke gudana. To dama nan abu a zazzan abu ne to kuma abun sai zama kaman kishi marmakon a tsaya a bincika menene ke kawo matsaloli a shirya a zamna wuri guda domin addini ne ci gaba to sai ana ta irin waɗannan abubuwan kamar misali ita su'udiya ta yi tattakane takane gabanin wannan kisan ta so iran eh sai da kake jin america tana maganan a bugi iran saudiya ta so ta tura ta ta buge iran sirmi ita saudiya da america ta ki sai saudiya ta so ta yanke hulɗanta da america amma yanki hulɗanta da amerika akwai matsala sai dai a cewar na ibin masallacin ahalis sunna na nan garin birnin kwanni malam jadi a lokacin da muke tattauna da shi a yau da swahe ya ce a nasu bangare su ba su yarda a ce ƙasar saudi arabia ce ke yin haka ba domin karya tattalin arzikin ƙasar iran ko kuma neman ƙasashen duniya su ƙaurace mata ba wanda ya karya arzikin wani mutum sai allah sannan iran ba ta ci da saudiya saudiya ba ci da iran kenan a ce wani ya karya tattalin arzikin wata ƙasa wannan ba gaskiya ba ne illa iyaka iran tana da mai saudiya tana da mai kenan a ce wani ya ce sai ya ga bayan wani to gaskiya wannan ni dai ban goyi bayan wannan ba kuma ba ni da wannan ra'ayi tun lokacin da kasar saudi arabia ta aiwatar da kisa ga mutane 47 'yan shi'a daga cikin cikinsu hadda imam minir bakar alminir a ko'ina a cikin duniya musamman a kasashen nafiyar afirka hankula sun ka soma karkata a kan yanda abin ke ci gaba da daukar sabon salo na diplomasiya tsakanin kasashen guda biyu haruna mamman bako birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a shanguriyar Nijar. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Allah karimun gari rahimu zai dare jalla shi yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o bin adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai kan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai kan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o oh, dan adam mai wuyan gane hali o'o bil adam mai wuyan gane hali gita ni lamarin mutum ne yakan gingiga ni lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Hababin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali in an yi rana ku ce an yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan ha, ha'a ga shi can mutum mai wuyan gane hali Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu mu agogo nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha ɗaya na asuba ga Ibrahim Alfahamid da maimaitin ciki da gaskiya. jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2016 wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya taɓa shekarar da ta shige ta 2015 sun hada da kashe wani bawan Allah mai suna Jamilu da 'yan civil defense suka yi a garin Sokoto. A cikin shekarar ta 2015 kuma wani lauya ya tuntuɓe mu kan wata mace da 'yan sanda suka ci mata zarafi a garin ɗan Kanjiba ke jihar Katsina. Kuma hirar da muka yi da ita da wannan lauya mai suna barista Shafi'u Umar Karfi bata fada ko ina ba sai a kunna mataimakin speto janar na 'yan sanda wanda jihar ta katsina take karkashin sa wato aig tambar yabo to na farko dai ba wani wanda ya kawo min kara ni wannan zancen na fara samun shi ne ga wannan shiri da boys of america suke yi na karfe shida na ciki da gaskiya rannan ina sauraren boys of america wannan shiri na sahi sai na ji wannan zancen ya taso cewa ga abin da 'yan sanda ɗan kan jiba suka yi ma wata mata a ɗan kan jiba ina jin wannan abin sai na na farko ana gama shi abin da na fara yi shine na kira commissioner of police na katsina na ce ka saurari voice of america hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya ya ce mini wallahi ga ban saurara ba ce to sun jawo magana an ce akwai wani dan sanda mai suna inspector umar iro da wani kofura mai suna nura suleiman sun je sun fito da wannan yarinyar daga sun jawo ta da gidan uwarta sun zo da ita charge office sun ce ta cikin shege ta ce ita bata cikin shege ba kuma bata zubar da ciki ba sai suka sa ta ta, ta shaida mini cewa sun sa ta cikin wani daki suka ce ta, ta, tuɓe kayanta suka zaunar da ita bisa ga wani banci ta tuɓe kayanta shi inspector umar iro ya sa mata hannu wai yana bincikawa wai in ta haihu wai zai koga ko jini ko wani abu sannan kuma ya kama yana matsa ya gani wai ko madara za ta yi ta tun da ta ya sabo haihuwa to duk dai wannan ya gama bai samu komi ba ta ce kuma ya lallasa mata jiki kila da niyya ya niyya amfani da ita ko wani abu amma dai ba ta ce ba ta yarda ba daga baya ta sa kayanta ta fito daga cikin wannan ɗakin shine ta ba lauyanta labarin irin abubuwan cin mutuncin da shi wannan yaron kabiru wanda ya neme ta bai samu ba mm. ya haɗa kai da 'yan sanda aka yi mata to ni bayan na ji haka shine na kira su bayan na kira su ta gaya min haka su feto yana wurin shi kansa mm. shi ma na tambaye shi me yasa ka haka kai baka san aikin dan sanda kira su nan Kano kenan su nan Kano a office na. Mm. na kira su mm. an kawo su ran na da kuka shirin nan zuwa madace sun kawo na sai na ce masa to me yasa kai haka kai yanzu kai aikin dan sanda har shekara 30 a ce baka san ka'idar ciya mace ma sai mace ke ke bincikenta mm. ko da babu yan sanda na wurin ku a sai ka dibe wata mace haka doka ta ce mace ya uwata ta zo ta bincika muku ita sannan ma ba ma dalilin yin duk waɗanga bincicuka hmm. binciken da kuka yi ba dalili don ba wani wanda a shakikinta wanda ya kama ku kara ille makiya ne suka kama ku kara kuma kuka ɗauka kuma kuka zartar kuma kuka yi cin mutunci hmm. to allah ba zai bar ku ba shi ma wannan corporal nura suleiman shi ma na tambaye shi saboda ya shi <clears throat> mijin nata ya ce lalle lalle ya anshi kuɗi gare shi naira dubu talatin da biyar kuma sun sake shi ya tafi gida ya kwana gidansa bayan sun anshi waɗannan kuɗi ga hannunsa ya ma tabbatar min da cewa lokacin suka kira su shi dubu biyar kawai da yake da su sai da ya aika wa kaninsa ya kawo masa wata dubu talatin wannan abu ina ya kai can don me allah ba zai tona masu asiri ba haka kuma kamar yadda muka faɗi 'yan damfarar nan da suke cewa su aljanu ne sun sake kunno kai ko da yake yanzu kan mage ya fara wayewa wani malami a kano ya rama wa dubban mutanen da waɗannan 'yan damfarar suka cuta da irin wannan yaudara tasu. salamu alaikum wa alaikum salam barka dai eh, barka dai an yi na lafiya da da ya ibada alhamdulillah mun gode ubangiji ya ƙoƙari. mun gode allah dama magana da aka yi na ci wata magana da aka yi na rawar ruwa aka yi magana eh. da sahiyar za a kira zan kira ajiyar da za a yi eh, ka je za ka iya sha Allah zan iya in Allah yadda sha Allah zan iya ka yi alkawari in Allah yadda sha Allah ka auren jinsi mai duk abinda da muka ce duk abinda babu Allah babu manzon Allah kada Allah nuna mana shi gaskiya ne duk abin da babu Allah ba ku san shi tare da Allah Allah ka ka nufe mu da shi lalle kan idan ka aure ɗan mu lalle kan za ka samu gata na duniya to ubangiji Allah sa mu dace domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku bil adama amma yarinya ce aure ku kan kokari ku ta mata daidai da ta. gaskiya ne lalle kan kuma za mu kyautata maka to ubangiji Allah sa mu dace darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mun yi nazari mun yi komi saboda haka mun maka sauki to da abin da ka sani sauki wanda duk ya sauƙaƙa wani Allah ce shi zai sauƙaƙa mashi. Gaskiya ne. Wanda duk ya kwantata mu wani tsananta wani ubangiji ce shine mai tsananta masa da kansa. Gaskiya ne. Ba haka ne ko ba haka ba. Hasanan ne gaskiya ne. To Allah ka ba mu ikon kyautata ba. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Saboda haka abin da za ka bada ta daɗi dubu tayya goma dubu. To ubangiji Allah ya sa alheri. Abin da za ka bada ke. Allah ya sa alheri. Saboda haka yanzu kana da ikon bada ta yanzu. insha Allah kana da ikon bada ta insha Allah da haka za ka sai wannan abun magana sai mu fansar da shi sai mu ba yara su je su so mana abin da muke su so mana daidai da shi na sadaki to an Allah ya daga nan zuwa karfe shida eh. za mu gaya maka an kammala daura aure ga yadda za a ga yadda za a da yadda za a da yadda za ka ringa haduwa da matarka ido da ido to da zobe da za mu sa ta baka akwai ta zobe da wasu abubuwa da wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci yi. to to ubangiji Allah samu dace za ka dinga ganin abin ta gaba gaba ta ka gaba da gaba albarkar manzon Allah ba tare da shi ba cikin darajar manzon Allah to ubangiji Allah samu dace saboda haka za ka sai wannan abin magana na adadin ta ma goma to sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da to eh. to ta ina za a tura shi ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN to Eh, za mu baya na su je su fansar da shi. To shi dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN ɗin. Ye? Eh? Kada shi kuma kuna da MTN. Ye? Eh? eh dan ubanka. Shege dan iska. Sarkin aljannu ya ce dan ubanka. Kai ni baka ɗauka fatarai. Ina jin. Ka mance ka mance ɗaukar da kuka yi da wani a Sokoto. ina jin ka hirar da kuka yi da wani a sakwato kai in dan ubanka in aljani ne har kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da ba kasar masallaci kasar masallacin ubanka mhm. dan iska mhm. ina jin ka in har kai kai aljihun kirki ne in akwai abin da ka iya mun kai mun wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san NTN wannan iskar ce da kuke insha Allah asirin ku zai tuno za ku zo hannu yan iska kai dan iska <laughs> to ba za mu iya jera dukkan abubuwan da wannan fili a shekarar da ta shige ba saboda yawan su to amma a wannan sabon shekara ta 2016 za mu faro ne da wani batun da ke neman dagula haɗin kan rundunar 'yan sandan Najeriya. kowa a najeriya ya san cewar babu cibiyoyi guda biyu da suke da matukar muhimmanci wajen hana ƙasar barkewa kamar rundunonin soja da na 'yan sanda to a yau an wayi gari wani sabon salo ya bulla cikin rundunar 'yan sandan ta najeriya inda manya da ƙananan jami'ai suke nuni da cewar a yanzu a duk ofishin speto janar na 'yan sandan najeriya da sakatariyarsa mabiya addini ɗaya kawai suke ciki akwai gurabu masu yawa na kwamishinonin 'yan sanda da suka ce sufeto janar solomon arase ya ƙi cikawa saboda kusan dukkan waɗanda suke layi domin cike waɗannan gurabun 'yan yankin arewacin najeriya ne a can wani gefen akwai ƙananan jami'an da ake musu ƙarin girma suna tsallake ɗaruruwan mutanen da suke gabansu kuma duk sun fito ne daga wani yanki guda haka kuma wajen naɗe-naɗe ga misali daga cikin kwamandojin mobile guda 43 da shi speto jana arasi ya nada guda goma sha tara sun fito ne daga jiharsa ta edo ko delta wadda suke haɗa da haka kuma daga cikin kwamandoji guda goma sha biyu na sashin kare manyan mutane wanda ake kira special protection unit ko spu a takaice guda tara duk 'yan kudu ne guda uku ne kawai 'yan yankin arewacin najeriya akwai kuma wasu jami'an 'yan sanda da aka taɓa kura saboda su da ɓata gari kamar 'yan fashi da makami to amma ana komo da su cikin rundunar saboda 'yan wani ɓangaren ƙasar ne guda mun tattauna da wasu manya da ƙananan jami'an 'yan sanda yayin da muke ƙoƙarin mu tattauna da shi kansa speto general solomon arase ko kuma kakakinsa domin jin martaninsu game da waɗannan batutuwa a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin kashin farko na wannan abu da ke faruwa a cikin rundunar 'yan sandan Najeriya. Ibrahim Alfahamir ke cewar a huta lafiya. To madalla ka yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsare da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako. Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da babban labarin ta da ke nuna yadda mafarauta a jihar Borno suke neman da a ba su izinin bin sojojin Najeriya a cikin dajin Sambisa domin farautar 'yan kungiyar Boko Haram. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda mataimakin gwamnan jihar kebbi kanal ismaila yumbe mai ritaya ya tsallake rijiya da baya a sakamakon hadarin motar da tawagar motocinsa suka samu jaridar ta ce hadarin dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu Daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na nuna cewa farashin man fetur ya daga a sakamakon katse hudar jakadanci da kasar Saudi Arabia ta yi da kasar Iran. A bangare guda kuma jaridar ta leadership ta ba da labarin cewa badakalan nan ta yin kwana da kudaden sayan makamai a Najeriya. ta sa a yanzu haka hukumar yaƙi da ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC ta shirya domin cafke kakakin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Chip Olise Matu. Gwamnatin jihar Kano za ta kashe Naira miliyan 500 domin yin kwaskwarimar kananan asibitocin kiwon lafiya da ke yankunan karkara na jihar. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. A wani ɓangaren kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda wani mummunan haɗarin mota ya hallaka mutane bakwai. tare da jikkata wasu mutanen sha bakwai a kan hanyar Shagamu zuwa Benin da ke cikin jihar Ogun. Jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne da bukatar 'yan uwa musulmi mabiya dari shi'a a nigeria na neman a ba su damar ganin shugaban su Sheikh Ibrahim Alzazzaki da matarsa da hukumomin nigeria ke tsare da su. A can gefe guda kuma jaridar ta bugo labarin da ke nuna yadda ƙasar Iran ke gargaɗin Najeriya akan wannan lamari. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da ɗaya daga cikin labaranta game da mutuwar likita na farko a yankin arewacin Najeriya, Dr. Abdulmumuni Ibrahim Atta. Jaridar ta ce Dr. Abdulmumuni ya rasu yana da shekaru 97 a garin Kaduna a ranar Litinin ɗin nan da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa murya rediyon Amurka. mai magana Ilyasu Bello ke gabashin bakin gulbi jihar Kebbi Najeriya da fatan za a isar sannan da sakona daga Silsila ga shugaban asusun bayar da lamuni ta duniya. Keke Najeriya ba ta buƙatar tallafi ko rance domin arzikin ƙasa yana bisa ga dogadogai ne. Shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari kuma ya shaida ma 'yan ƙasar cewa arzikin ƙasa ya kama hanya. Sabida haka akwai buƙatar rancin naira tiriliyon biyu domin ciki da wacce za mu ciya wacce za mu riƙa. mai magana Ilyasu Bello je ga bakin guri da Kebin Najeriya na gode DOA. mai magana Hamidu lallabuwa, daga nan Kalallabuwa ba rikin gudumare a jihar Lifa jamhuriyar Nijar To al'umma Nijar daga nan kwana kika Dan jabe zai zo mana fata na Allah ya ba mu lahiya da zaman lahiya kuma Allah ya sa a yi jabe lami lahiya kuma Allah ya ba mu shugaba mai adalci mai rugun jama'a amin summa amin na gode mai magana hamidu labuwa daga nan kalallabuwa gudumariya region difa jamhuriyar nijar daga musa na dana sakon gaisuwa kawai sako na shi ne da Allah ina son a yi kira ga gwamnatin jihar Niger ta duba ta lura da hanyar da ya taso daga kundin daga kamfanin boki zuwa banki ni ne mai ra'ayi mai sauraron ku a yau da kullum kullum ina so in same su da same su da ni ne musa na gana da ke cikin garin banji marga lokal gamma na na gode. mai magana ne mai kafin unguwar ma kwanta gora ta jihar nejin Najeriya intiya ta kalma kalma hukumar mulki ta illela a cikin jihar Sokoto ra'ayina shine zuwa ga hukuncin da Saudiya ta yanke na kashe waɗannan mutane arba'in da bakwai. matsayin saudiya na babban ƙasa a duniya bai kamata ta aikata wannan hukunci kai tsaye ba ya kamata ta yi hukunci na ɗaurin rai da rai akan waɗannan bayan allah da tawuwa hukuncin kisa saboda irin wannan hukuncin yana kawo tashin hankali a ƙasashen duniya na ku aminu mai kafe kwanta kwantagora ta jihar nejan najeriya inkiya ta kalma karamar hukumar mulki ta ilela a cikin jihar sokoto To madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwada harba bom ɗin hydrogen a yau ɗinnan Laraba sanarwar wadda aka yi ta gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar. ta zo ne ƙasar wata guda bayan da shugaban koriya ta arewar kim jong-un ya yi ikirarin cewa ƙasarsa ta ƙirƙiro bom ɗin hydrogen a lokacin amurka da sauran ƙasashe sun yi watsi da wannan ikirari nashi jiya talata hukumomi sun zakulo gawarwakin 'yan cirani akalla 36 ciki har da yara da dama waɗanda ruwa ya ci su nesa da gabar turkiya bayan da jiragen ruwan da ke ɗauke da su suka tuntsire sanadiyar tangaɗin teku yayin da suke ƙoƙarin isa tsibirin lesbos na ƙasar girka a cewar jami'ai da rahotannin kafafen labarai mutane a sassan amurka na ta sayan tikitin samun dama mai kamar wuya ta cin babbar cacar powerball wadda ake ganin za ta kai dala miliyan 150 a yau dinnan laraba babbar cacar za ta kasance ta shida a yawan kuɗi a tarihin bugata idan babu wanda ya ci a yau laraba za a sake bugawa ranar asabar lokacin da ake kyautata zaton kuɗin zai ma daɗa ƙaruwa to allah ba mai rabo sa'a <laughs> ina ma ka ci wannan miliyan ɗari <laughs> <laughs> to masu sauraro nan muka kammala shirye shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shiryen cikin hada himma ba ta garago na ladan ibrahim a yawa yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da shi malam sidi da ma charles hall duka da kowa ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu je mu kwanta mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.